Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Muna kawo muku amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana ne a cikin wannan shirin wanda yake zuwa muku duk mako a lokaci irin wannan daga cikin tambayoyin da za mu amsa akwai wadda ke neman tarihin mai martaba sarkin kanam alhaji muhammadu ma'azu muhammadu sai a kasance tare da mu ga wannan tambayar da ta fito daga aminu adam dori abdullahi aliyu koya miga da malam musa dan malam mai wankin hula garbo miga a jihar jigawa da ke najeriya suka ce a yi musu bayani akan matsayin magajin gari musamman ma a kasashen turai da ake zaba yaya mukamin magajin gari yake a jamhuriyar nijar to a game da wannan tambayar ga tattaunawa tsakanin wakilinmu na maradi salisu isa da magajin garin maradi murtala fakashatu to su ma magajin gari talakawa na yankin nasu ke zaɓar su kinan zaɓaɓɓi ne tare da majalisar shawara da kasahin kuɗi nasu na kansu kamar musamman suna zaman kansu suna shawara kan da talakawa wani abu wanda zai tasowa wanda bai karhin su ba suna da iko su ta su ma talakawa su shayi ma talakawa na hawaye kaji matsayin magajin gari cikin wannan kasashe magajin gari don zababben mutum ne yana da kasahin kuɗi na yi kuma yana da majalisa ta shawara shawara eh haka nan ne magajin gari don yana da majalisa ta shawara kuma yana da kasahin kuɗi nashi kuma wannan kuɗi ga al'umma ake amsar su lanhu ake amsa ga al'umma da duk wasu abubuwa masu kasuwanci kowa na kago da shi to da wannan abubuwan ne ake shahima kuma talakawa wanda ake iko kukansu bakin gwalgwadon hali. Wato ana musu ayyuka da waɗannan Ana musu ayyuka da wannan kuɗaɗe haka ne. To mai tambaya ta biyu na son ji wai ku magajin nan gari ƙarƙashin masarautu kuke kuku a a ƙarƙashin gwamnati kuke. A'a tunda aka ce zaɓaɓɓe kenan na farko magajin gari mutumin ne wanda ke zaman kanshi an zaɓe shi amma yana ƙarƙashin gwamnati da gwamnati ya yi wani kundi na yadda za a yi a ta yadda wannan aiki na ƙananan hukumomi ake ce mamu mhm. kenan na aikin na magajin gari kenan bayan an zaɓe ka gwamnati duka ya ka tsarin shi tunda duk abin da za ka yi ba ka ta daga cikin tsarin gwamnati da akwai cikin ƙasa akwai shugaban ƙasa kenan duk abu wanda wanda mai iko za ya kamata a ce wannan abubuwa wani shugaban ƙasa ya kasawa na ci gaba ya kamata a ce kowa ya mai da himma gare su don a samu a cimma gorin da aka dauka kenan magajin gari ƙarƙashin gwamnati suke. To me hulɗa da su me matsayin su sarakunan gargajiya ke? eh sarakunan gargajiya ka wasu masu zama mu abokan shawara mm-hmm. tunda cikin ɗakin shawaran ma sarki na da mutane da ake bashi wanda zai turuwa ko ya zo da kanshi ko ya turo wakilan shi wanda kenan in suna da wasu shawarorin su ya kamata a din su kawo su na ci gaban gari sun kawo su an daidaita tare da su an ɗauki shawarar su don a samu da abin da za a yi a yi a ce da su ake yi kamar mun zanen bangare akwai abubuwan da suka shahe galgajiya to kuma magajin gari shi ma in za ya zartar da su sai je wurin sarakunan galgajiya cin da su ne uwayen galgajiya kamar yanzu akwai wasu abubuwa na al'ada da na addinai wani azali ma masallacin juma'a wasu abubuwa duk ka gani an ba su can hannu na sarakunan gargajiya kenan ko mutane sun zo wurin mu da wannan uzuri sai mu kuma mu je can wurin sarakunan gargajiya mu ɗauko shawararsu mu ɗauko ra'ayinsu mu zo mu zartar da wannan ko masu unguwanni duk sarakuna ke naɗa duk sarakuna ke naɗa su kuma ka gani masu unguwanni da su muke aiki cikin gari mm. duk abin da za a yi duk abin da mayar za a yi sai ya gama da wakilin sarki duk abin da za a yi shi ma sarki ya sani kuma in sarki na shawara yana zuwa ya kawo ta kuma kinan sun zama kamar abokan aiki suna kawo mu shawara sosai suna kawo gudunmuwa sosai shi masu tambaya tambayar ta karshe suna son su ji wai ya ne mukamin ma yake a nan jamhuriyar Nijar na magajin gari mun a jamhuriyar Nijar magajin gari kamar yadda na gayi zaɓaɓɓe ne kamar yanzu aka ce shugaban da'ira mhm. kinan duk wani abu wanda ya shahi wannan da'ira wannan yankin da'ira kenan magajin gari shine shugaban da'ira shine shugaban majalisar ɗakin shawara ko gwamnati za a zuwa ya kawo wani taimako to sai an biyo ta hannun magajin gari kuma in ana son a ɗauki kukan al'umma kan wasu aikace-aikace wanda suka yi ƙarfin da'irai kenan sai an bata hannun magajin gari a ɗauki wannan abubuwa kana a tahi wurin gwamnati a kai kuka ko wurin masu hannun da shuni kenan magajin gari shine wakili na farko na al'umma amma abin in ya karin shi kuma sai ya ɗauka shi ma ta hanyar shi a dauka sai a kai ma gwamnatin gwamnati kamar ga bangaren Nijeriya sai a ce gwamnatin tarayya mhm. mu kuma sai a ce sai a kai ma gwamnatin kasa gaba ɗaya mhm. ita kuma gwamnatin ƙasa in tashi taimakawa kenan in ta kawo abin kuma sai a sashi hannun shugaban da'ira shi kuma sai je zartar da wani talaka. kama ana iya cewa misali waɗannan da'irori ko magashin nan gari kamar su ne shugabannin ƙananan hukumomi a najeriya kenan. eh ana iya cewa haka nan tunda yanzu ai ka gani sai a ce shugaban da'irar birnin maraɗi kuma yana ɗakin shawarar shi yana da kasahin kuɗin shi yana da aiki wanda yake tsara wanda tare da talakawa suka shawara shine kamata a yi musu nan matsalolin mutane kenan kamar ana cewa yana zaman kanshi amma a ƙarƙashin dokokin ƙasa shi ne. Muna godiya kwarai babban magajin garin da'irar ba da ka yar da muka tattauna da kai kan wannan batu. Bai

Masu sauraron sashen Hausa na rediyo Faransa da dama cikinsu hadda Ahmad Yarima Jos da Wada Abubakar Dangi sun nemi su ji takaitaccen tarihin mai martaba sarkin Kanam Alhaji Muhammadu ma'azu Muhammadu. Dangane da haka ne wakilin na Jos Tasiu Zakari ya yi tattaki zuwa fadar mai martaba da ke garin Dangi a jihar Plateau. kuma ya samu zantawa da shi kamar haka. Sunana Muhammadu Ma'azu Muhammadu Sarkin Kanam jihar Plateau. Mai martaba shin a wace shekara aka haife ka? Ma'azu Muhammadu Sarkin Kanam na yau an haife ni alif dubu da ɗari tara da saba'in da biyu. ko mai martaba zai gaya mana takaici makarantun da ka fara tun daga kana karami zuwa wannan lokaci? kamar yadda kowa suka sani mu 'ya'yan gidan sarauta ne kuma a arewacin najeriya so gidan sarauta tana da tsarin karatun 'ya'yayenta na yi arabi a cikin gidan nan a hannun wasu malamai wasu suna da rai wasu sun na yi kuma a wajen gidan nan na kuma yi makarantar boko a babban makarantar firamare da ke garin dangi da ake kira dangi central primary school daga nan kuma na tafi kurgui gss wanda yanzu ake mai da ita ta zama makarantar ah, koyon karin share fage Yan shiga jami'a a kas kenan kurgui na kuma tafi sps kefi shi ma a wancan lokacin kuma bayan shi na tafi daga kefi na tafi nigerian defense academy na ya jarabawa na fara karatu ban yi nisa ba marigayi sarki ya ciro ni ya mai da ni makarantar koyon sana'a wato polytechnic na jihar plateau a nan na gama diploma kuma na sake tafiyan jami'an jos na yi karatun gaba da diploma na sake komawa na yi digiri karatun da na yi kenan. Ko mai martaba shin matan auren ka guda nawa ne? Da yawa sarki matan shi da yawa ai su sarki matan shi da yawa sarki yaushe sarki zai mata ɗaya kawai ya zauna mata na hudu ne yara na kuma da yawa sun kai ashirin akwai kuma sauran iyalai da dangi na da sama da mutane da yawa fada ne to mai martaba bayan mulki na sarauta da kake shin kana wata sana'a alhamdulillahi in ka ce za ka yi wata sana'a to aikin ba zai tafi ba da dai ne ma'aikacin karamar hukuma ne daga nan na zama sarki kuma na rike sarautar na kiyaye ta na saya a kanta da aikin jama'a ne kuma gadon gidanmu akwai noma da kiwo wannan muna yi mu taimaka ma mutane shin wani babban kalubale yanzu kake fuskanta a rayuwarka a da yawa sai dai ka san kamar yadda ka yi magana sana'an nan kalubale ne mai girma ba gare ni ba ma ga mutanen kasar Kano da mutanen Najeriya shi ya kama na rigingimu da muke ciki shine damuwan mu duka yanzu kalubalen da ya fuskanci Najeriya shine damuwa na shine nawa kalubale a matsayin na sarkin Kanam da jama'an kasar Kanam Allah ya ga dama mu yi kiwon su me in ni individual a matsayin na ni abina ai ba ka nemi kalubale ba amma a matsayin shugabanci duk shugaba musamman sarakuna a Najeriya ta arewa muna fuskantar wani yanayi wanda ba mu iya samun sauki a kan shi bayan da za a yi kana lura da mutane mutane na karkashin ka suna zuwa da koke daban-daban ka ce ba kalubale akwai kalubale ba abinci ba ruwan sha ba hanyar mota mota ba asibiti ba makarantu ba sana'o'i babun ya yi yawa ga tashin hankalin tsaro wannan kalubale ne ga sarakunan arewa wai labai wani abu za ka taɓa tunawa da in ka tuno shi yake bata maka rai kuma wani abu ne da in ka tuno shi tun daga tasowa ka zuwa yanzu yake faranta maka rai eh, mai martaba sarkin kanan kullum na tuna bacin rai ai shi yana tafiya ne da rayuwar duniya haka in ka tuna farin ciki yana tafiya ne da rayuwar duniya domin sanani ne ai da sauki to kuma suna ciki karatu ne ya zo Allah bai canza alkawarin shi ce duk sanani za a samu sauki haka dukkan sauki za a samu sanani in ka tuna abin da yake maka daɗi shine yayin da ka duba ka ga jama'an da kake shugabancin su suna cikin walwala to sai zuciyanka ya daɗi in ka gansu a mase sai hankali ya tashi kuma haka kowane basarake yake fuskanta wannan shine damuwa duk dan adam yana da wani buri da yake so ya cimma kafin ya koma ga sa ubangiji hmm. menene burinka yarda da mutane na shine buri mutane na su yadda da ni in yadda da su musu amana su mini ne amana shine komai na ya kammala buri na gina so buri na mutane na su yarda da ni in yarda da su su nema taimako na in ciye cin yawon masu shine kawai buri yayin da zan rufe ido na duk abin da mutane suke fatan su samu a garin su in ga na samu ma mutane na shine fata na shine buri daga karshe me sakonka ga al'ummar garin dangi jihar plateau najeriya da kuma duniya baki ɗaya dawwamammen zaman lafiya fata na kenan domin mutane su samu a kasar kanam da jihar plateau da ta. tarayyar Najeriya shi rayuwar nan da muke ciki babu abin da yake tada hankali ma shugaba ya ga kamar mutanen shi suna cikin kunci Kaba ba abin da yake faranta mishi rai ya ga kamar suna cikin wadata ga mutane su ji tsoron Allah su yi hakuri su yi amana su kuma mai da al'amarin su ga Allah musamman yanzu da zaɓe yake zuwa Allahu a'lamu kowa na cikin fargaba da tashin hankali amma maganin tsoro shine addu'a ko duk abin da ya fuskance mu mu mai da shi ga Allah za mu samu sauki hannu sanda da dan birni ba ni tambarin dan birni da kare da bare ba ba are ba ni tambarin dan birni da kare da bare ba ba ku ba ni tambarin dan birni da kare da bare ba ba ku ba ni tambarin dan birni da kare da bare ba ba sai inda lafiya aka noma babu lafiya sharagalle mu doka tamburan lafiya aka noma in babu lafiya sharagal uba ni tambaran dan birni da kare da bare baba sarki da lafiya yake sarki in babu lafiya komai da To a gaida Fati Nijar da Alan Waka. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Aiko da tambaya ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. Shirin zai karkare da wannan tambayar da ta fito daga mu'azu Kabiru Ciguminka daga Gusau babban birnin jihar Zamfara Najeriya da Abubakar Ismail Musa Maru ta jihar Zamfara. Ya ce ina hukumar kwallon kafar duniya FIFA take samun kudaden gudanar da aikace ta wani alfanu kasashen da ke fafatawa a gasar da FIFA ta shirya ke samu. To wakilin mu na Bauchi Ibrahim Malam Goje ya tattauna da abdulrahman salisu garba da aka fi sani da abdul mp3 don amsar wannan tambayar fifa tana da hanyar shigan kudade da dama sai dai zamu iya daukan wasu daga ciki ko ce manya daga ciki kamar yadda ka gani a gasar cin kofin duniya yawanci hanyoyin shigan kuɗinta ya fi karfi ne a bangaren gudanar da gasar cin kofin duniya bangaren maza da bangaren mata so duka wayannan gasannin da fifa take gudanarwa akwai hanyoyin da take amfani da su wajen shigan kuɗi kasashe da dama suna yin Ah, wato suna kokari wajen kokarin ganin cewa sun karbi nauyin daukan nauyin gasar eh, kamar yanzu wanda za su dauki nauyin gasar cin kofin duniya na gaba bayan na katarin da agama da 2026 ka san Canada ne daga kasar wato da US to already an riga da an ba wannan dama to a lokacin da suke wannan bidin nan akwai kudaden da za su biya na neman daukan nauyin gasar wala'alla su ma za su ci riba wala'alla su fadi amma dai ci gaba ne gare su mafi akasari wanda suka ɗauki nauyin gasa sun fi cin riba a kan wayan da yakan zama to kuma ya fi zama alheri gare su saboda akan inganta kasar kamar yadda muka muke ta yin bayani kafin su dauki nauyin gasan saboda akwai ka'idoji na farko kenan sannan na biyu akwai marketing right abinda ake nufi da marketing right shine ita hukumar dole za ta ba ma akwai kamfanoni da gwamnatoci da ake ba su dama da akan wato a al'amuran da suka shafi hukumar kwallon kafa ta duniya fifa bangare na biyu akwai television right wato dama a baka lasisin akwai eh, eh, kafofin yada labarai na banga musamman television wanda suke yi a tv wato dstv misali eh, za a iya cewa dstv da sauransu to ai wayannan nuna gasannin da suke yi ba wai haka kawai bane suna biya ai a wannan right ba karamin billions of dollars ita fifa take generating bangare guda akwai tikiti duka zan da za a fafata musamman misali a gasar da aka fafata na bayan nan na qatar sai da suka nemi ah, wato ah, tiket miliyan goma a kasashen duniya wanda za su je kallon gasar cin kofin duniya to wannan tikitin ma ba karamin kuɗi aka samu a gefe guda sannan akwai lasisi lasisi in ana nufin lasisi shine ah, kaman akwai agent agent da suke harkan dillancin siye da sayarwar 'yan wasa a tsakanin kasashe daban-daban to wannan lasisin shi karan kansa kuɗi ne dan ba zai yi ka zamanto jami'in da yake harkan dillancin siye da sayarwar yan wasa tsakanin kulob da kulob ba dole sai an maka lasisi wannan lasisin sai ka biya to shi ma hanya ne da ita kuma kwallon kafa ta duniya fifa take samun kuɗi a kai sannan akwai kwantaragi duk eh, hada-hadar kasuwanci da ake tsakanin kulob da kulob na 'yan wasa akwai kamishon na fifa a ciki akwai kamishon na kulob din da ya bari akwai kuɗi na kulob din da zai je akwai kuɗi na shi kanshi jami'in ita ma hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa tana da nata haƙƙi a ciki haƙƙi a ciki wannan yana daga cikin kaɗan daga cikin hanyoyin shigan kuɗi na ita hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa to tambayarsa ta gaba yace a wani alfanu ƙasashen da ke fafatawa a gasar da ita fifa take shiryawa suke samu eh to kwanakin baya mun ansa irin wannan makamancin irin wannan tambayan shine alfanun da ita wanda take karban gasa na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya take samu shine eh, a cikin bayanin da na yi a baya ma na faɗa shine tana samun eh, na farko inganta ƙasar kafin ma ɗaukar nauyin gasar saboda akwai rukunai akwai matakai da dole sai ka ka'idoji da sai ƙasa ta cika kafin ta ɗauki eh, nauyin gasar cin kofin kallaka ƙafa ta duniya za mu da misali musamman a nan najeriya shekarar 2005 ai an ɗauki gasar nauyin gasar cin kofin 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar na gasar cin kofin duniya ka gana matasa kenan a lokacin su john michael obi su messi duk suna yara an ɗauki nauyin wannan gasa a najeriya to an samu sauyi an yi gyare-gyare to wanne yana daga cikin alfanun da ƙasa take samu shine za a gyara hanyoyi za a gyara asibitoci za a gyara su karan kansu stadium sun wutar lantarki dole ya zauna da hotel eh, hotel da kuma ah, wato gurin shakatawa ma to su kan kuma kasashen da suke shiga wasan ba misali a ce irin su Najeriya su Kamaru da sauransu akwai wani abin da suke cin gajiya a ciki eh akwai akwai abin da suke cin gaji a ciki kamar yadda na gaya maka ai ana sayar da right na nuna irin wayannan wasannin ana sayar da tikiti ana sayar da kaza ana sayar da kaza wayannan abubuwan da ake sayarwa an fifa ta tara wannan kuɗin gaba daya to ita za ta ɗauki nauyin kuma masu alƙalan wasa gurin da za a zauna a kwanta eh, abubuwa da suka shafi ita kanta hukumar wanda ita za ta ɗauki nauyi kuma so wayannan abu na bangarorin da tikitin da ta sayar da right da ta sayar da waye waye duk an ta tara kuɗin to kuma da shi za ta ɗauki nauyin gasar a ciki za ta ware wanda za ta dauki nauyin gasa da shi sannan kuma za ta aji saura a asusunsa wanda za ta ci gaba da investin tana juyawa yadda za ta ci gaba da da roni so kasar da ta dauki nauyin gasa tana samun alfanu ta hanyar wato inganta kasan to malam abdul muna godiya matuka da amsa wannan tambaya madalla nan kuma shirin ya zo ƙarshe. To a madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman ma injiniya Mustapha dbc da ya saita sautin shirin. Abokinku Michael Kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.